Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam yayin da aka samu mummunar kauyewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza. Wani harin Isra'ila ya afka wani asibitin Indonesia tare da kashe akalla mutum goma sha biyu. Lamarin da ministan ma'aikatar wajen kasar ya ɗora laifinsa a kan Isra'ila. jiragen marasa matuka sun yi wutar hare-hare wato jiragen rasha mara matuka sun yi wutar hare-hare a kiev sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a bukaman sojin kasar sannan wata mata wato mata a fagen siyasa a kasar ga afghanistan suna fuskantar hauhawar cin zarafi da kalaman kiyayya ta kafa yanar gizo tun bayan da taliban ta karbi ragamar mulkin kasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun dawo da kai hare-hare akan matafiya a shiya arewa maso gabashin Najeriya Ko a kwanan nan sun kai hari kan tawagar gwamnan jihar borno da yobe to ko mai mazauna yankin ke cewa game da waɗannan hare-haren na baya-baya daman kullum ana ikirarin akwai tsaro akwai tsaro kaga yanzu wannan ya nuna a duniya cewa kenan babu tsaron amma ai abun kunya ne a ce tawagar gwamna guda ibi wannan hanya a ce har an kashe mutane a ce har bai dace to nan gaba kenan tsoron jama'a ma ai ba su ma da amfani ma kenan ba ma galihu kenan Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun bayyana rashin jin daɗi game da hukuncin da kotun ƙasashen yammacin Afirka renon Faransa ta emuwa ta yanke dangane da buƙatar janye takunkuman da ƙungiyar ta ƙaƙabawa Nijar sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. sannan za ku ji cewa rundunar tsaro ta operation safe haven ta sha alwashin farautar maharan da suka kashe mata jami'i suka kuma yi awon gaba da makamansa a jihar plateau kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna game da alfanu ko rashin alfanun amfani da fasahar zamani ta ai amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko masu sauraro assalamu alaikum da fatan ɗan wani lafiya ga labaran duniya mai karantowa aisha mu'azu an samu munar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin gaza yayin da isra'ila take zafafa kaiwa mayakan hamas hare-hare ma'aikatar lafiyar gaza wacce take karkashin kulawar hamas ta ce akalla mutane sha biyu ne aka kashe a sa'ad da wani bam din ya afka ma hawa na biyu a asibitin indonesiya rundunar sojin isra'ila dai bata ce uffan ba ministan ma'aikatar wajen indonesiya retno marsudi ya yi alawadai da wannan harin kana ya ɗora laifin akan isra'ila indonesiya daga kausar murya ta yi alawadai da wannan hari da aka kai kan asibitin indonesiya da ke gaza wanda ya halaka farar hula da dama wannan hari wato wannan hari wani bayyanannen misali ne na yadda ake saba ma dokar ƙasa da ƙasa dukkanin ƙasashe musamman ma waɗanda ke da dangantaka ta kusa da isra'ila wajibi ne su yi amfani da tasirinsu da iyawarsu wajen kiran isra'ila da ta daina wannan masifar a cewarsa jiragen rasha mara matuka sun yi wutar hare-hare a kiev sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukamin soja wato kafin jami'in tsaron amurka ya isa ukraine domin bayyana goyon bayan amurka kan yakin ya kamata duk bangarorin dakarun tsaron su samu irin nasara da ake samu a wasu sassan a cewarsa shugaban ya kuma jinjina da jinjina wa jajircewar 'yan ukraine a jawabinsa ga al'ummar na kullum mayakan huti da ke yemen wata kungiyar da ke samun taimako daga gwamnatin iran ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun maliya sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan yemen muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalar mu da ma'aikatan jirgin ruwan a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa kungiyar ta ce jirgin ruwan mallakin isra'ila ne sojojin isra'ila sun shaida a jiya lahadi cewa an kame jirgin dakon kayan da ya taso daga turkiya kan hanyarsa zuwa indiya lamarin da yake nuni da cewa rikicin wato rikicin tsakanin isra'ila da hamas ya kai ga ta kan ruwa a wani sakon da aka wallafa ta kafar sadarwa sojojin isra'ila sun ayyana kame jirgin a matsayin wani mummunan lamari da ya shafi kasashen duniya to sai dai kuma sun ce jirgin ruwan ba mallakin isra'ila ba ne to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan samun sauƙin tashin hankalin 'yan ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, a baya-bayan nan ana sake ganin hare-haren mayakan akan matafiya har ma da tawagar gwamnan jihar Borno da kuma Yobe. Mazauna yankin dai na ƙara yin kira ga hukumomin yankin da ma gwamnatin tarayya da su ɗauki matakan da suka dace don daƙila aukuwa hare-haren nan gaba. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. da alamun a iya cewa harharen yayan kungiyar boko haram ko iswa ba ta gaci ya sake dawowa sabon fil a jihohin borno da yobe daga shi a arewa maso gabacin najeriya sakamakon wasu sabbin hare-hare da aka kan jama'a sai hada masu mulkin jihar ko a cikin watan nuwamba nan da muke ciki sai da aka samu wani mummunan hari a jihar yobe da ya sanadiyar mutane sama da arba'in da aka ce yayan kungiyar boko haram ko iswa ne suka kai da kuma mutanen wannan gari da ake kira gaidan suka tsallaka zuwa wasu makwabtan kasashe wannan na bayan mako guda aka samu wani hari wanda aka yi ma wasu manoma guda goma sha ɗaya yankan rago da hare sandiyan hallaka su hallahida mazauna garin jeri da ke karamar hukumar zama mare a jihar borno ko a cikin wannan sati ma sai da kai ma tawarar gwamnan yobin hari inda aka hallaka yan sanda guda biyu lokacin da ya tashi a wajen bikin yaye ɗalibai da ke jami'ar maiduguri wannan dai ba shi ne karo na farko da ake kaiwa tawarar gwamnoni hari wanda ko a baya sai da kaiwa tawarar tsohon gwamnan jihar borno wanda kuma shine ne yanzu haka mataimakin shugaban kasa sanata dr kashin shatima da kuma magajinsa wato professor babagana umar zulum shi ma fuskanci irin wannan har-hare da kan hanya da yayan kungiyar boko haram din ke kaiwa jama'a yanzu dai yayan kungiyar boko haram din ko iswa sun fito da sabon tsari na karban haraji ko jangali a wajen jama'a musamman mutanen da ke ƙauyuka wani gwamnati ne kaɗai ke da ƙarfin yin haka amma sukan hakan ba tare da wani shakka ba sai dai rundunar sojan najeriya tana gani an so samun nasara game da irin mutanen da suke mika kansu a rundunar sojan Najeriya da kuma makamansu. Sai dai da alamu har yanzu akwai sauran rina a kaba da ganin cewa jerin sauran 'ya'yan kungiyar Boko Haram din na ci gaba da kai hari akan matafiya amma da masu mulki a kasar. Kuje koya jama'an jihohin Borno da Yobe ke kallon wannan sabuwar hare-hare da ake kaiwa waɗannan jihohi da masu kai fama da kalubalen Boko Haram din a baya. Daman kullum ana ikirarin akwai tsaro akwai tsaro. Kaga yanzu wannan ya nuna a duniya cewa kenan babu tsaron. Amma ai abun kunya ne a ce ta waga gwamna guda da bi wannan hanya a ce har an kashe mutane a ce har bai dace ba. Eh, so gwamnati ta yi a kai. to abinda muke so gwamnati in ma har suna ganin suna tsaro ta su ƙara tsaurar tsaro a kan wannan hanya wannan hanya ita kaɗai ce ta rage ba wanda ba dama bai ta fiye da shekara da shekaru a ce yau har kusan wannan lokaci a wannan karamin lokaci har mu fara ganin fuskantar cewa da karfe bakwai yana ba mota da zai shigo maiduguri amma a cikin sati biyu da suka wuce har karfe goma na dare za a ga mota suna shigowa bakwai shida na yamma za a ga mota yana to har mu muna tunanin kafin shekara mai zuwa za a ce mota min dare yana shigowa nan kuma sai gashi wannan abun ya faru to kaga ko in akwai tsaron ai hakan ba zai kasance ai wani abun kunya ne ma a yanda kamar gwamnati guda ni abun ma ya ban mamaki to nan gaba kenan sauran jama'a ma ai ba su ma da amfani ma kenan ba ma galihu kenan ya kamata gwamnati ta dauki mataki so ai ya kai so ai gwamnati ta dauki babban mataki yanda ya zama a ce makamancin wannan ma ba za ma a babu ma labarin sa kure gwamnati ta inganta tsaro yanda ya zama a ce hanya an bude ta makamancin wannan abun ma bara ire-iren sama ba za a samu ba inda yanzu dai gashi dai ba ma fa talaka ba a gwamnatin ma ran kace a cikin ma'aikatan ta an kashe mutane biyu ina ga talaka kuma gaskiya ni ina ga kamar ba wai tsaro bane ba gaskiya abin da nake hangowa ina ga babu karfi tsaron nasu bisu su da hankali a kai ba ko akwai sakaci ciki za a ce wani lokaci suna kan dan zagayawa suna duba hanyar tunda har hanyar ma an bude ta tayi kyau ana wucewa karfe 8 tara goma to kaga yanzu ya zama akwai sakaci ranar da abin ya faru to inda a ce kuro da yaushe suna bin kan hanyar sosai suna dan yawatawa to in Allah da wa'annan masu zuwa su kawo farmaki akan hanyar nan za su yi shakkun fitowa to dole ne gaskiya sai an ƙara karfafa tsaro tsaro kan ba wai iya gudu suna yi suna dan wucewa din amma gaskiya dole ne sai an matsa musu wasu al'umman jihohin Borno da Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da irin sabbin harare da ake kaiwa jihohin Borno da Yobe a cikin 'yan kwanakin nan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Cin zarafi da kalaman kiyayya da ake yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a Afghanistan ya karu. Tun bayan da Taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a watan Agustan 2021. bisa wani rahoton da wata kungiyar rajin kare 'yancin dan adam da ke burtaniya ta fitar a yau litinin afghan witness wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar center for information resilience ta ke gudanarwa ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki wato ya ninka sau uku inda aka samu karuwarsa da kaso 217 tsakanin watan yunin zuwa disamba na 2021 kana haka hakan ya kuma kasance tsakanin wannan lokacin a bara la'akari da kwarewar da suka samu daga wani bincike makamancin wannan a myanmar tawagar da afghan witness ta yi nazarin bayanai da suka samu a manhajar x wanda a baya aka san shi da twitter sannan suka yi wa wasu matan afghanistan shida tambayoyi domin su fahimci irin cin zarafin yanar gizon da ake yi tun bayan karbe mulkin da taliban ta yi Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun bayyana rashin jin daɗi game da hukuncin da kotun ƙasashen yammacin Afirka renon Faransa ta emuwa ta yanki kan buƙatar janye takunkuman da ƙungiyar ta ƙaƙabawa Nijar dabra da na ECOWAS a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. kotun ta ɗora alhakin halin matsin da aka shiga a ƙasar a wuyan sojojin da suka kifar da zababben shugaban ƙasa muhammad bazum asabar da haka mayar da shi kan kujerarsa ita ce mafitar wannan al'amari a cewar alkalin kotun hukuncin da gwamnatin rikon ƙwaryar nijar ke ganin sa tamkar mai nasaba da dalilan siyasa wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar Yomowa wace ta kunshi ƙasashe takwas na yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa ta bi sahu a zaman da ta gudanar a Abuja, dabra da taron ƙungiyar sai yawo na ranar 30 ga watan Yuli. Saboda haka ƙungiyar mai kula da harkokin kasuwanci sha'anin kuɗi da zirga-zirga ta yanke shawarar yi wa Nijar kamuwar kuɗaɗe da kadarorinta da ke ajiye a bankin bankuna na Besiyawo mai cibiya a Dakar babban birnin ƙasar Senegal. matakin da hukumomin mulkin sojan nijar da wasu kungiyoyi bakwai suka kalubalanta a kotun imuwa da ke wagadugu a bisa bukatar ta jingine shi zuwa lokacin kammala shari'ar da ke tsakanin sabbin hukumomi da shugabannin kasashen afirka ta yamma a hukuncin da ta yanke a ƙarshen makon jiya kotun ta ɗora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan sojojin da suka hamɓarar da zababben shugaban ƙasa kamar yadda ministan shari'ar Nijar mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wa taron manema labarai. Ko ranar da za a shari'a mu ba ga mu ba sai muka ji kaɗan an yi shari'a an ba mu rashin gaskiya an ce tunda shugabanninmu su suka ɗoki mulki suka amshi mulki da ƙari don ku bai kamata ba wannan shugabannin su sa ƙara gaban wannan koti ta taɗage wannan a gaggauce Eh, kudurin abin da sun kaba muna. Bayan nazarin wannan shari'a mahukuntan Nijar na ganin alamun an fake da dalilan siyasa wajen yanke hukunci in ji ministan shari'a. Ni da na dan guntun ilimi ran na wajen shekara 27 ina aikin shari'a alkali na shari'a gaggawa bai yi shari'a yadda doka ta ce ba kuma bai tsaya cikin hurumin da doka ta bashi ba. Paske ce aka yi bai kamata ba ya taba matsala ta abin da ya haddasa aka shari'attun mu takunkumai aka azamu muka ce wannan takunkuman mu sun taka doka kenan duk abin da zai kaiwa ga takunkuman nan ko sun taka doka ko bai kamata ya tayar shi man shi ya nuna kamar ai takunkumin da an ka samu na don saboda an yi jiwon mulki na in muna son a dubi takunkumin a mulki babu zancen shari'a ba bisa doka an kai ta ba wannan zancen na siyasa na a wata ranar ta gaba da kawo yanzu ba a bayyana ba ne kotun ta iyomuwa za ta saurari bangarori a yayin zaman da aka kira na zurfafa bincike a shari'ar da ke tsakanin haɗin gwiwar hukumomin mulkin sojan Nijar da wasu ƙungiyoyi bakwai da dai gefe shugabannin ƙungiyar kasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗaɗen sefa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaman Mula Barma A Najeriya rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin kwato makamanta daga hannun wasu ɓata gari da suka kashe jama'inta guda ɗaya suka kuma ɗauke makamansa a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Bokos a jihar Filato. A gefe guda kuma shugabannin ƙungiyar al'umma a yankin sun ce faɗawa juna gaskiya da yin adalci za su taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin. wakiliyar muryar amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton A taron da kwamandan rundunar ta Operation Safe Haven da ke aikin samar da tsaro a jihohin Plateau da kudancin Kaduna da Bauchi, Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya yi da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna arɗoɗi shugabannin matasa da mata daga karamar hukumar Bakwas a jihar Plateau. Kwamandan ya ce tabbas rundunar za ta nemo waɗanda suka ɓoye makaman. If you don't get that weapon, nobody will rest in that village. Because what it means is that that weapon will be used to kill other people. That weapon will be used for other criminal activities. That we cannot allow that to happen. ya ce idan ba mu samu makaman ba ba wanda zai samu sukuni a wannan ƙauye saboda za a iya amfani da makaman wajen kashe mutane da aikata miyagun laifuka kuma ba za mu yadda da hakan ba Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya ce akwai mutane arba'in waɗanda rundunar ke da bayanai a kansu waɗanda kwamandan ya ce yana gargaɗin su saboda ya san abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi don haka su sani doka za ta yi halinta a kansu. Matsalolin da mazauna ƙauyukan ke fuskanta sun hada da kisan sari nauke" lalata amfanin gona, kisan dabbobi ta hanyar amfani da guba, barin yara ƙanana suna kiwo a gonaki, kaiwa hari da ramakon gayya da sauransu. Shugaban kungiyar raya al'ummar Butura a karamar hukumar Bokos Philip jilson ya ce gaya wa juna gaskiyar abin da ke faruwa da aikata gaskiya su ne za su kawo zaman lafiya a yankin. Zaman lafiya a ra'ayinmu shine mu faɗa ma juna gaskiya. In mun yi gaskiya za mu samu zaman lafiya kuma mu kaunaci juna. Mukan zauna tare. Kamar a Butura muna da kwamiti na makiyaya da kuma eh, manoma. wannan kwamiti suna aiki kwarai da gaskiya the only problem is that mun lura kamar wani lokaci in an koma gida mun yi abu mai kyau mun rubuta mun yi sai ka gani an je kuma ba a yi ba so gaskiya ne sai mun faɗa ma juna gaskiya Shi ma Malam Sale Yusuf Adam shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah karamar hukumar Bakos ya ce yin adalci ne zai samar musu da zaman lafiya. A zaman lafiya zai samu na farko da yin adalci. Shi ya samu ka implementing termin committee na arɗori kuma muna duk da wani abubuwa yadda ya kamata wanda kuma muna samu reduction a ciki sosai. Kin san ba za a samu abu lokaci daya ba. Dole ya ɗan ragu cikin a hankali amma muna kan matakai sosai. A cikin 'yan kwanakin nan runduna ta yi nasarar kame ɓata gari da dama da suka hada da masu garkuwa da mutane, masu sarrafa makamai da masu kisan ba gaira ba dalili, waɗanda rundunar ta ce dole sarakuna da arɗoɗi su sanya ido kan waɗanda ke shigowa yankin su daga wasu wurare, saboda idan aka sami wani rikici su ma shugabannin al'umman ba za su tsere fushin hukuma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kangi mana da ilimi abun raina. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba halin da ake ciki ne na amfani da fasahar AI ko artificial intelligence a turance a kasar Ghana a tsakanin ɗaliban kasar. Sai kuma Najeriya da za mu duba matsalolin da ake fuskanta wajen koyarwa musamman ma dai a kananan makarantun kasar. Ba tare da na ja ku da nisa ba ga wakiliyanmu Hawa Abdulkarim da kasar Ghana. Ita basirar IAD ana amfani da ita ne ta kwamfutoci da injina don kwatanta iya warware matsaloli da yanke shawara na tunanin dan adam. Malama Shafa'atu Bila 'yar jarida kuma ɗaliba daga jami'ar koyar da aikin jarida a Ghana ta ce basirar IA ita ce ta taimaka mata a jarrabawan ƙarshe da ta yi a makaranta. Ina aiki da artificial intelligence yau da kullum wurin karatuna da kuma bincike-bincike na na wurin aiki da wurin neman ilimi na duka. Shin ce ma wancan jarabawan da muka yi kusan shi ne na yi amfani da shi sosai ma fiye da notin da nake doka a class saboda gaskiya yana barin karatun ya yi sauki sai dai kuma malaman makarantar mu yawanci ba su amince da wannan ba saboda suna ganin cewa yana bari ɗaliban da yawa suna yin kiwuya. Abdulaziz Tunde ɗalibi da ke koyon likitanci daga babban jami'ar Ghana Legon ya ce gaskiya matsayin da Ghana ta kai a bangaren koyar da ilimi ta kai lokacin rungumar waɗannan sabbin hanyoyin fasahar fasahar zamani. Batun artificial intelligence nan gaskiya AI abin mai kyau ne don muna duban positive effects shi kan educational sector mu. Gaskiya wurin da mu kai nan as a country ya kamata mu samu waransu architecture da ya yi a help mu one way or the other zuwa research works da muke yin school the um, um, dissertations da muke yin. Dr. Muhammad Sadat malami a sashen sadarwa a jami'ar nazarin kwararru wato UPSA a nan Accra ya ce. AI da ya zo ake use yanzu a duniya yana da amfani kuma yana da inda bai da amfani. Na farko amfanin shi ga yaran sukuren da muke karatarwa nan shine in ka ba su wani assignment su je su yi suna ya su yi shi cikin kanancin lokaci. Farko yaran nan suna kiwiya yawanci ba zuwa class sun kome ka gwada musu iyayen na yayi taimaka musu. Na biyu kuma ba su san. hankalinsu cikin gwada bi saboda komai ne ya yana ya taimaka musu nemi abin da suke so bai ba su kirkiro wani abu yana muna amfani kan na da safin gama shi ne amfani da AI yana taimaka mana kwarai cikin research mu don komai kake so ka samu kai Yakubu Lamtam Abdul masanin harkokin fasaha kuma shugaban Coldis kamfani da ya kware akan duk wani abu da ya shafi fasaha ya ce kawai malumman makarantu da ɗalibai da sauran jama'a su rungumi wannan chat GPT. duba yaran makaranta da su ya fiya fahimta wai inda nakurorin kwamfuta suka kanga ga GTP ba abin da za mu yi shi dai mu embracing shi zai help kan da yara za su koya abu da su na ciresin nan matsalolin sa ne in dai ba mu yi ababen nan da kyau ba shi zai kawo matsaloli amma in dai kana so ku koya abu da shi yanzu ma ya fi da yanzu abin da duka kake son cikin duniya bangaren karatun boko ni, karatu arabiya ni, ko abin da kake so so ka yi with gtp nan za ka yi ka use ka yi wannan abu cikin sauki yanzu ka ma kan da ni da ke muke magana ga wani zai yi use murya na ya juya kamar ki ke magana ko a use kamar ni foto na a sa kan ki ke magana ma ni foto na ni kan aibin da ke cikin nan a na a technical person zan gaya ma al'umma wai su yi kokari su kama chat gtp da artificial intelligence da kyau abinda zai bari kamar kenan wasu kasashe kamar su amurka ingila Sin da wasu kasashe a nahiyar Turai suna amfani da basirar IA wajen ilimantar da ɗalibai da harkokinsu na yau da kullum. To a gaida Hauwa Abdulkarim da bakin nata yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda wakilin jihar Kano Mahmud Kwari ya tattauna da wani malami da ya halarci wani taro na bunkasa karatu a tsakanin ɗalibai ga dai Mahmud Kwari da bakon nasa. Suna na Imran Muhammad Nasir daga jihar Kaduna. Ni malami ne mai shiga aji na koyar da yara 'yan primary da kuma karamar sakandare kai wai eh, malam imrana ana cewa akwai mishiloli na koyarwa tun daga kasa din nan misali mm-hmm. menene ne tv kalubale tun da kuna shiga aji to matsalolin da muke fuskanta da yara a makarantun primary da karamar makarantar secondary particularly da in ka lura da abin da wannan workshop din ke nunarwa shine matsaloli na yadda yara za ka ga sun daɗe sun shiga aji ɗaya biyu uku har sun kai biyar ba su ma iya karatu ba za su iya kaiwa aji uku ba su ma iya gane bakake da sautin su ba ballantana har su kai zuwa ga hada su ballantana har su tada jumla to sai ka iske cewa ana samun matsaloli kuma karatu shine kashin bayan ilimi idan yaro ba zai iya karanta ba zai iya fahimta ba in ba zai iya fahimta abin da ake so a gabatar masa ba to ka gabaki ɗaya karatu ya rushe kenan to amma turcibi ina ne gizo ke saka din misali daga malaman ne ko kuma ɗaliban ne matsalolin daga kowane bangare yana da nashi matsala daga shi kan shi tsarin koyarwa kaga ba mu da tsarin koyarwa na zamani da ya samar da wato sabon tsarin koyarwa kamar irin wanda muka koya ana tsohon tsari ne na koyarwa wanda muke da shi wanda kamar yadda ka san an gada a makarantun allo a rubuta a ta maimaitawa a ta maimaitawa babu kamantawa da muka koya a nan yadda za a fitar ma yara da yadda bakaken suke da yadda wasulsula suke da yadda wannan ya haɗu da wannan ya samar da wannan akai kaza akai kaza to ainihin asalin tsarin koyarwar da muke da shi na tsohon tsari ya taimaka wajen samun wato waɗannan matsalolin ma'ana kana nufin kamar ba a sabunta tsarin ba a sabunta shi ba a sabunta tsarin koyarwa koyarwar ba. Mm. Amma kuma ai gashi ana darussa da kuma bitoci irin waɗannan misali baka ganin su ma za a ɗauke su a matsayin wato yanayi na sabuntawa. e bitan da ake yi galibi da yawan malamai ba sa samun zuwa irin waɗannan bitan mm. sai 'yan kaɗan daga cikinmu waɗanda muke samun halartan kuma za ka iske cewa tasirin da za mu yi a cikin ɗari bai wuce goma zuwa ashirin ba mm. matsalar dai kenan ta dana. domin sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma abokan aikin na hawa abdulkarim da mahmud kwari sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie legal gresham naku baban ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. an hakika ba da tangarda ba kan da ilimi. madalla a gaida baban gida jibril to yanzu kuma ga sakonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayoyinmu na yau sun ta'allaka ne kan soke zaɓuɓɓuka a Najeriya. Wannan saƙo ya fito ne daga Bala na yashi lakwaja ya ce tabbas soke-soken zaɓuka da kotuna ke yi a kwanan nan baya rasa nasaba da zargin da Alhaji Atiku Abubakar ke yi wa gwamnatin Najeriya kan mai da shugabancin kasar karkashin jam'iyya guda wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasa kamar Najeriya mai bin tafarkin demokuraɗiyya. To in dai a haka za a ci gaba nan gaba babu wanda zai fito zaɓe tun da shugabanci a Najeriya ya zama kama karya ba abin da al'umma ta zaɓa ba Allah kyauta. sai ra'ayin buba fajewa mai cewa hakika mu al'ummar najeriya mun fara cire tsammani da samun adalci a kotunmu ta najeriya ganin yadda ake yanke hukunci cike da kurakurai haɗi da son rai musamman ma in aka kwatanta da yadda aka yanke hukunci a jihar mu ta kano da kuma zamfara da kogi da jihar imo da kuma filato inda jam'iyya mai mulki ta yi amfani da ƙarfin mulki ta murɗa zaɓe Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Salisu ƙauren na moda. Kace hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya tabbatar da hukuncin sauki gwamnan jihar Kogi injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar ANPP da ma waɗansu hukumce-hukumce da kotun ta yanke akan waɗansu jihohi da jam'iyyar adawa ke mulki. wani lamari ne mai ɗaura kai matuƙa kuma hakan ya ƙara fito da zargin da ake yi wa jam'iyyar apc mai mulki ta tarayya da cewa tana neman karɓa waɗansu jihohin adawa ko ta halin ƙaƙa tabbas wannan koma baya ne ga demokaradiyyar najeriya to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu karantawa. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaicen an samu mummunar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza yayin da Isra'ila take zafafa kaiwa mayakan Hamas hare-hare. Ma'aikatar lafiyar Gaza wacce take karkashin kulawar Hamas ta ce akalla mutane sha biyu ne aka kashe a sa'ad da wani bam din ya afka ma hawa na biyu a asibitin indonesiya Rundunar sojin Isra'ila dai bata ce uffan ba. jiragen rasha mara matuka sun yi wutar hare-hare a kiev sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman soji kafin wato jami'in tsaron amurka ya isa ukraine domin bayyana goyon bayan amurka kan yakin mayakan huti da ke yemen wata kungiya da ke samun taimako daga gwamnatin iran ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun maliya sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan yemen muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalar mu da ma'aikatan jirgin ruwan a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayi dudu wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan Mobile. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.